Kotun kolin ta zartar da wannan hukuncin ne a yau Laraba takwas ga watan Fabrairu da muke ciki wanda ke zuwa bayan kwanaki biyu da gwamnonin jihohin Kaduna, Kogi da Zamfara suka shigar da kara a gabanta inda suka kalubalanci sabon wa'adin kwanaki goma da aka kara wanda zai kare a ranar Juma'a mai zuwa. Tuni da 'yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban suka fara nuna jin daɗin su a game da matakin kotun kolin inda wasu suka bayyana irin mawuyacin halin da suka shiga biyo bayan sanya wa'adi na dina amfani da tsaffin takardun kuɗin. Sunana Zubairu Jibril wannan dakatarwar da aka yi Allah ya sa ya zama mana alkhairi ne ko mafita a kanmu kuma ya cancanci haka da dakatar da shi domin saboda me ya sa mutane a cikin bala'o'i da yawa wanda kai kana da hakkin ka kana son ka ɗauka ba za ka iya ɗauka ba. Rachel ya za a na nashi zai taimaka mutane sosai saboda ba mu da kuɗin mu je mu depositin tsofaffi ba mu da Suna na Ahmad Abdullahi daga Gombe. Ni dai abin da zan ce shine gwamnatin Najeriya duk abin da za ta yi ta ringa duba cewa na ƙasa shi yake shan wahala. Kuma sannan magana wa nan kafin takardun kuɗi ya kamata a ce kuɗi su wadata a ko'ina. Malam Baba Yusuf mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum kuma ya bayyana cewa. Hukuncin da kotun koli na Najeriya ta zartar a yau na dakatar da wannan doka na wucin gadi da babban bankin Najeriya suka bayar ya zo a lokacin da ya cancanta kuma wannan hukunci ya yi mana daɗi mun yi farin ciki da shi wanda daidai yake da kundin dokan da ya kafa babban bankin Najeriya sashi na ashirin saki layi na uku bai ƙayyade da lokacin da za a mayar da kuɗi a karɓi sabon kuɗi ba a kowane lokaci. A wani bangare kuma barista mai nasara kogo fitaccen lauya ne da ke da kwarewa fannin sanin kundin tsarin mulkin Najeriya. Yau babbar kotun ƙwarewa ta Najeriya wato da Supreme Court ta yi abu wanda yake zai zama da daɗe a tarihin Najeriya. Ta nuna cewa lallai nan da ake faɗi cewa muradin talaka yana a shari'a ne ya tabbata haka. Kuma in muka la'akari da dokar da ta kafa shi kanshi babban bankin Najeriya wato sashe na ashirin sakin sashe na uku ya riga riga ya yi haramci akan ƙayyade lokaci na idan aka zo ana son canza kuɗi duk ƙasashen duniya da muka sani don sun canza kuɗi amma babu wata ƙasa a duniya inda yake canjin kuɗinta ya zo da ƙayyade lokaci kuma muka yi la'akari da sashe na goma sha shida na tsarin mulkin Najeriya inda ya magana manufofin tattalin arziki to dole ne a yi la'akari da hamaradin tallaka. Gwamna Bello Matawalli na jihar Zamfara wanda ke cikin gwamnoni uku da suka shigar da kara a gaban kotun kolin yayi marhaba da hukuncin da kotun ta zartar. Guda ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala da kara mana wannan nasarar da muke samu domin nasara ce wadda duk wani ɗan ƙasa mai kishin ƙasa zai ji daɗin ta domin abu ne wanda kowa na cikin wannan matsatsi da wahala. Kamar da muke ta faɗa ma al'umma shine wannan abu ko da aka yi shi mu gwamnoni dukan mu babu wanda sani ko ba mu ji daɗin wannan ba. Domin duk gwamna abin da aburi ne shine wanda yake mulka su kasance suna cikin walwala da jin daɗi na rayuwa. To amma idan aka zo aka san haka to mu kanmu za mu shiga cikin damuwa babu ba yau a garin zamfara za ka ga cewa mutane suna kwana a bankuna suna neman kuɗin da za su yi cefane sannan kuma ga matsatsi na rashin tsaro sannan wannan policy da aka ɗauka kamar irin cikin zam local government guda nawa ce duka ke da banki babu saboda eh, ya kamata idan za a irin wannan a policy al'umma a tsaya a natsu kuma a yawaita kuɗin nan inda akwai kuɗin nan da babu matsala don an canza kuɗi da ƙoƙarin ji ta bakin babban bankin Najeriya a yayin haɗa wannan rahoto da ya ci tara Abdurrahman Amurka daga Abuja, Najeriya.